يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma ya bata babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa lallai annabin Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya domin tabbatar da addinin gaskiya da rushe addinan ƙarya ko da kafirai sun ƙi mutanen muciya da waɗanda suka ainihin ziyarce mu daga sauran 'yan wasu anguwanni da waɗanda suka halarto daga wasu garuruka muna ainihin yi muku sallama irin ta addinin musulunci ko mu ne muku ainihin wato maraba da zuwa muna masu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ƙashin gaskiya saboda Allah a yanzu da nake magana ɗin nan daidai da ƙarfe takwas da rabi na daren asabar shida ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan march shekara ta dubu biyu da ɗaya wani lokaci ne wanda muke gode wa Allah saboda dama da ya bamu ta cika alkawarin gayyata da muka yi wa jama'a wanda da dama jama'a sun ta jin wannan ainihin gayyata a masallatai na salloli biyar da masallatai da ake sallolin juma'a da wuraren wa'azi da kasuwanni da raba takaddu har sanarwa ta kai zuwa ga gidan rediyon tarayyar najeriya na kaduna gaskiya mun yi matuƙar farin ciki da Allah ya ba mu damar amsawa da kuma cika wannan alkawarin kuma muna masu addu'a da roƙon Allah a kan kamar yadda muka fara lafiya Allah ya tashe mu lafiya a yau ɗin nan wato wata rana ce da muka sa wadda in Allah ya so duk lokacin da dama ta samu a duk wata za mu rinka gabatar da wa'azi a wannan yanki namu na muciya to sai dai kiran yankin da muka yi da sunan cewa yankin muciya mai yiwa wani tunanin shi zai takaitu a kan muciya yadda ka sani da ma'anarta ta muciya gaskiya a nan mun ce muciya muna nufin duk ɓangaren da ya shafi ƙaramar hukumar sabon gari ɓangaren da bai haura ɓangaren tudun wada ba don haka kamar yadda muka yi yin wa'azin nan a nan insha Allah wata mai zuwa za ka sake jin wata sanarwar ko za a yi wa'azin nan a cikaji ko za a yi a dogon bauchi ko za a yi a tsugugi ko marmara ko sabon gari ko anguwar kanawa ko anguwar fulani ko hayin ojo ko dai wasu daga cikin anguwannin nan gwargwadon inda muka ga dacewar haka insha Allah kuma mun ɗauko matsala ɗaya daga cikin matsaloli waɗanda al'ummar musulunci na duniya ba wai na Najeriya ko na muciya suke rikici a kai ba. Wannan matsala ta shafi tauhidi, ta shafi aƙida, ta shafi matsala ta ilimin usulul fiqh. Gaskiya ba wata matsala ba ce ita ce wajabcin riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa fahimtar as-salafus salih. magabata na kwarai kullum ana jin ana cewa magabata na ƙwarai ko malaman farko ko kuma aji wasu da ake cewa salafu ko salafiya shin suwa ne ne salaf to shin menene bayani akan wajabcin abi alkur'ani da sunna a bisa fahimtarsu sannan da bayani akan bid'a bayani akan bid'a din nan shine mecece bid'a me ke kawo bid'a musulunci waɗanne abubuwa ne ke ƙara wa bid'a ƙarfi su taimaki bid'a ta ƙasaita a tsakanin al'umma bayani akan wajabcin a san bid'a yadda za a iya kyamatar ta daidai wa daidai addini da kuma bayani dangane da tsoratarwa game da yin bid'a da kuma ƙirƙiro bid'a ɗin sannan sai bayani akan haɗurran da ke tattare da ainihin bid'a da kuma ƙago bid'a sannan yaya za mu kashe bid'a ta hanyar da za mu bi tun farko mu kare kanmu daga kanmu afta daga bala'in bid'a da kuma cewa in har mun waye gari mun ganmu a cikin bid'a ya za mu samu kanmu a kan kuɓutattu mu zan mun kuɓuta daga sharrinta sannan insha Allahu ta'ala za mu magana a kan hukuncin bid'a da ɗan bid'a a musulunci to daga ƙarshe za mu bayyana mecece manufar wannan da da'awar tamu kana da ‘yanci in an idar da wa'azi ka rubuto tambaya a karanta insha Allahu ta'ala a amsa maka game da abin da ya ɗaure maka kai daga cikin jeren giyar abubuwan da muka faɗi a nan ko kuma abubuwan da ka taɓa jin wai an faɗi game da mu ko kuma abubuwan da kake ganin suna damunka game da mu ko kuma abubuwan da kake ganin suna ɗaure maka kai game da wannan da'awar muna fatan Allah ya ba mu damar mu samu wadataccen lokaci wajen amsa waɗannan tambayoyi in har an rubuto in kuma har ba mu samu damar amsawa ba to ka tara mana a wa'azi na gaba in Allah ya so sai ka ji ainihin tambayarka ta ainihin samu shiga da izinin Allah waɗannan su ne matsaloli goma waɗanda nake fatar insha Allahu ta'ala za mu ainihin yi wa'azi a kansu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abu na farko shine mecece ita bid'a ɗin nan da kullum ake ta rikici a kanta a ce wane ya aikata bid'a wane ɗan bid'a ne ai su wane suna da son bid'a a ƙashin gaskiya yana daga manya-manyan dalilan da ya sa muka zaɓi wannan matsalar domin mu faɗakar da musulmi a kai shi ne wannan wata da muke ciki na watan al-muharram wata ne wanda yake bidi'o'i sun yawa a cikin shi a duniyar musulunci ɗungurungun haka nan kuma bidi'o'i sun yawa a cikin shi a cikin wannan yanki namu na ainihin najeriya musamman a cikin wannan wata ne aka ƙirƙiri wata bid'a ko kuma aka yi aiki da wata bid'a wadda muke ganin al'ummar musulunci ba za su taɓa mantawa da ita ba kuma ba za su taɓa yafewa game da ainihin wannan bid'a ba wannan bid'a ita ce da aka samu wasu waɗanda suka ƙirƙiri bid'a ta ƙiyayyar 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ‘ya'ya da matan annabi sallallahu alaihi wasallama da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama suka nuna cikakkiyar kiyayya tsakaninsu da su waɗannan mutane su ne ake kiransu annawasib ko kuma annasiba kamar yadda 'yan shi'a suke ƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka su kuma nasiba suke ƙin ‘ya'ya da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama to a wannan lokacin ne aka samu waɗannan maƙiya Allah maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maƙiya ‘yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama suka danna jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Husaini ɗan Ali dan Abi Talib ɗaya daga cikin ‘ya'yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama suka yanka wannan bid'a a ƙashin gaskiya saboda Allah ba za mu taɓa mantawa da ita ba to ta faru a cikin ainihin wannan wata ne tare da cewa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda al'imamu tirmizi ya ruwaito ingantaccen hadisi annabi yana cewa hassan da husaini su ne shugabannin samarin gidan aljanna wanda duk zai so su ya so su don yana so na wanda duk zai ƙi su ya zan yana ƙin su ne don ƙiyayyar da yake mini har ya kai matuƙa wata ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kan mimbari yana hudubar juma'a ya hangi hassan da husaini mahaifiyarsu fatimatu zahra ta kintso su domin su taho sallar juma'a a wannan lokaci annabi bai iya haƙuri ba sai da ya yanke hudubar shi ya sauka daga kan mimbari ya je tarbo waɗannan jikoki nashi ya zo ya ɗora su a kan cinyoyin shi ya ce ya jama'ar musulmi kar ku yi mamakin ganin na dakatar da hudu ba na je na rungumo waɗannan ‘ya'yaye nawa ba komai ya kawo haka ba sai ƙaunarsu da nake don haka wanda dukke ƙaunata ya ƙaunace su wanda duke ƙina ya ƙi su wanda dukke son su ya so su domin son da yake min wanda yake ƙin Hassan da Husaini ya ƙi su domin ƙiyayyar da yake min don haka babu shakka wanda duk ya danna al-Husaini dan Aliyu dan Abi Talibin ya yanka shi kowane ne bai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda duk ke kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maƙiyin mu ne muna kin shi ƙiyayya wadda ta kai matuƙa ƙwarai da gaske sai dai aƙidar mu ta saba da aƙidar 'yan shi'a 'yan shi'a sun ƙirƙiri ƙarya da ƙazafi sun danganta akan wani daga ainihin cikin sarakuna magabata mai suna yazidu dan mu'awiya sun ce wai shi ne ya kashe husaini wannan magana babu shakka akan cewa ƙarya ce domin ba ta da ainihin inganci ta wajen isnadi su wane ne suka ruwaito ta shin mutanen kirki ne ko ko mutanen banza ne wane ne daga cikin malaman hadisi ya tabbatar da ingancin wannan magana babu sai akasin haka muka samu daga manyan malaman hadisi kamar su alhafiz ibn kafirin a cikin littafin shi wanda ya tarihin al-husaini dan ali dan abi talibin yace babu tabbas game da cewa ainihin wato husaini yazidu ne ya kashe shi kamar yadda babu ainihin tabbas akan cewa takamaimai wani ne wane ya kashe shi an dai san cewa babu shakka duk wanda ya kashe Husaini ko wane ne makiyin Allah ne makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan malamin shi Shaykhul Islam ya tabbatar a cikin nashi littafin mai suna Ra'sul Husain sannan bugu da ƙari wannan wata na Al-Muharram da muka zaɓi mu zo mu gabatar da wannan wa'azi a yau insha Allahu wata ne wanda yake yana shan gwagwarmayar bidiyo'i kamar yadda ka ji na faɗi a ɗazu na daga cikin bidiyo'in da ake a wannan watan waɗanda ba sa ƙirguwa ko da a nan ƙasa hausa kaɗai muka tsayu za mu ga akwai bidiyo'i waɗanda ainihin mutane suke da'awa na cika ciki cewa ranar ainihin da aka yi azumin tasu'a da ashura to duk wanda ainihin bai cika cikin shi ran nan tab ba to Allah zai cika mishi ainihin da wuta to wannan bid'a ce wadda ba ta da asali abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yin azumin tasu'a da azumin ashura wannan ya tabbata a cikin hadisai ingantattu wanda al-imam ahmad ya ruwaito da bukhari da muslim da abu dawuda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin kasance yana yin azumin ashura tun aljahiliya wato tun a lokacin yana makka tun kafin ya hijira ya dawo madina saboda ya tashi ya ga ƙuraishawa suna ainihin girmama wannan rana suna yin azumi a ciki da ya iso madina sai ya ga yahudawa ma suna yi sai ce wani irin azumi ne suke a yau sai ka ce ai suna azumi ne saboda su a wurinsu wannan rana suna buki suna murna ita ce ranar da Allah ya kubutar da annabi Musa da bani Isra'ila daga fir'auna maƙiyinsu annabi ya ce to ai mu muka fi cancanta da mu ainihin girmama annabi Musa mu yi koyi da annabi Isa alaihi salatu wassalam mu raya ainihin wannan sunna ta ainihin annabi Musa domin an nuna shi ma annabi Musa ya yi azumin don haka annabi nan take ya ɗauki wannan azumin da rana tsaka ya ce duk wanda yake so ya ɗauki wannan azumi ya ɗauka wanda kuma ya ga baya so ba lallai ba ne sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma saboda yahudawa suna azumtar wannan rana za mu yi ƙoƙari mu mu saba musu in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu baɗi da rai da lafiya za mu haɗa da azumin tara ga wata wato tasu'a sannan mu haɗa da ashura to shine annabi bai samu damar kaiwa baɗin ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya rasu to sai al'amarin ya zama sunna ne raya ainihin azumin tasu'a da ainihin ashura wannan shine abin da ya tabbata daga cikin ainihin duk wani abu wanda za a danganta wa shari'ar musulunci game da ainihin wannan wata na almuharram wannan tabbataccen abu shine azumi kamar yadda na faɗi amma an samu wasu ƙirƙire-ƙirƙire na daga cikinsu shine abin da na gabatar wasu sun ƙaga hadisan ƙarya cewa wanda ya yalwata wa iyalan shi a ainihin wannan rana ta ashura Allah zai yalwata mishi a sauran shekara wannan hadisi babu shakka bai inganta ba fiye da shekara dubu ɗaya da ta wuce al-imam al-hafiz ainihin abdurrahman ibn al jauzi a cikin littafin shitabul mawdu'at ya tabbatar da cewa wannan hadisi hadisin ainihin ƙarya ne shaykhul islam ibn taymiya a cikin littafin shi minhajus sunnatin nabawiyya da littafin shi ainihin wato ah, dangane da abin nan ah, abin nan koyi da sunna da kuma ainihin wajabcin gudun ainihin bid'a iqtida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabul jahim ya tabbatar da cewa makiya Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara mushi yarda su ne suka kaji waɗannan hadisai wai domin su 'yan shi'a a wannan ranar suna ainihin baƙin ciki da bayyana damuwarsu to sai aka samu wai wasu su kuma waɗanda suke ganin sun mai da harka addini ta zama siyasa na haka tunda 'yan shi'a na bakin ciki a ranar su kuma bari su kago abubuwa na farin ciki to waɗannan baki ɗayansu da su da 'yan shi'a babu shakka su guda sun kauce daga ainihin hanyar da take hanyar shirya abin da yake hanyar shirya shine tsayawa akan abin da ya zo daga fiyayyen halitta shine yin azumin tasu'a da ashura wannan ainihin sunna ce mustahabbiya ba wajiba ba wanda ya samu dama ya yi namiji ko mace yaro ko babba domin ya zo a cikin hadisin bukhari wata sahabiya mai suna rubayya ta ce hatta 'ya'yansu ƙanana suna umarninsu da su rinka yin azumin tasu'a da ashura in yaro ya zo zai yi kuka wajen ya yunwa ta dame shi ta ce sai mu ɗauki yar bebi mu ba mu su rinka wasa da ita don mu shagaltar da su don su samu damar iya kai wannan azumin shi yasa azumin tasu'a da ashura shine abin da yake sunna a wannan watan shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan to amma bayyana baƙin ciki da koke-koke da zubar da jini da 'yan shi'a suke a wannan ranar da zanga-zanga wannan na daga cikin bid'a a cikin addinin musulunci domin a ka'ida ga duk wanda yake bin addinin shi'a in aka ce ranar ashura ɗin nan ta yi haramun ne ya yi azumi kuma wajibi ne jinin shi ya zuba a ƙasa shi yasa a 1994 ko 1995 Ali Khumaini shugaban ƙasar Iran na wancan lokacin ya ba da fatawa akan yana roƙon 'yan shi a ƙasar Iran don Allah a wannan shekarar kasu yanka jikinsu da reza jini ya zuba a ƙasa amma duk wanda yake son jinin shi ya zuba an buɗe ƙananan asibitoci wato clinic ya je ya kai ainihin a tsuki a zuki koda sirinji guda na allura madadin ya zuba a ƙasa wasu 'yan shi'a iraniyawa sun yarda da wannan magana wasu kuma ba su yarda da wannan magana ba wannan kam a hankali mutanenmu da muke bayyana musu aƙidodin shi'a a ƙasan nan a da suna cewa sharri muke wa shi'a a yanzu sun fara ganin da dama daga abubuwan da ainihin muke gaya musu na daga ciki shine in ranar ashura ɗin nan ta yi za ga 'yan shi'a suna matuƙar bayyana baƙin cikinsu in shi'ancin shi ya kai shi'anci zai iya sa reza yanka jikin shi nan take jini ya zuba a ƙasa wai in dai da gaske kana ƙaunar Husaini to lallai wannan ranar to ka zubar da ainihin jininka kamar yadda ainihin jinin Husaini ya zuba to shin jinin annabi bai zuba ba a ranar yakin Uhudu ya zuba idan da gaske kana ƙaunar annabi Muhammad anan ma sai a ce ai ka yanki jininka ko jikinka jininka ya zuba kenan in ko ba haka ba sai a ce baka ƙaunar annabi kenan shi yasa ƙaunar annabi ba ta bayyana da haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to gaskiya malaman musulunci sun kawo fassarori da dama a kan cewa mecece bid'a din nan amma na daga cikin fassara mafi inganci da su malaman musulunci suka kawo game da ainihin bidi'a, da farko dai suka tabbatar da cewa ita ainihin kalmar bidi'a a harshen larabci ta samo asali ne daga ainihin wato ƙago abu ƙirƙiro sabon abu wanda ba a taɓa ganin shi ba ko ba a taɓa jin shi ba a nan ƙur'ani ya zo da kwatancen irin wannan kalma a inda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul ma kuntu bid'an min rusuli ka ce wa jama'a ni ba sabo bane daga cikin manzanni kun ga a cikin wannan ayar sai Allah yake umarnin annabi da cewa mutanen da ke zargin ka cewa ka zo da sabon addini to ka ce musu kai ba sabo ba ne ba kanka aka fara manzanci ba ba kai ne mutumin farko da ka zo ka ce kai manzo ba ne ma'anar kalmar bidi'a a nan shi ne sabon abu wato kalmar ta zo da ma'anarta ta larabci wannan ita ce aya ta tara ta cikin suratul ahqaf hakanan wannan ainihin aya wannan kalma ta ainihin bid'a Allah ya amfani da ita a inda yake zargin Reverend Fathers da fastoci na kiristoci waɗanda suka ƙago ruhubaniyanci a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa rahbaniyata nibta da da kuma ruhubaniyanci wanda suka ƙago shi menene ruhubaniyanci shine zama babu aure Za ka ga manya-manyan fastoci da manya-manyan reverend fathers da manya-manyan reverend sisters hatta paproma john paul a yau ba shi da mata wannan irin ainihin rashin zama babu aure ɗin nan sai Allah ya ce ibtada uha sabon abu ne suka kirkiro shi ma katabnaha alaihim Allah ya ce mu ba mu shar'anta musu ba ma ra'auha haqqa ri'ayatiha don haka tun da kagowa suka yi sai suka kasa kiyaye abin yadda ya kamata su kiyaye sai mutum ya zauna a matsayin shi na reverend father ko ta zauna a matsayin ta na reverend sister babu aure bayan tsawon lokaci in ta je ce wani saɓon Allah in aka samu wani rabran fada shi ma ya saɓon Allah wai sai su ce ya hanyar da za su bi Allah ya kankare musu zunubansu su ne su haɗu su yi zina to wai in suka haɗu suka yi zina ɗin nan to wai Allah ya kankare musu zunubansu kenan kaga nan famara auha haƙƙa ri'ayatiha sun kasa kiyaye wannan bid'a da suka ƙirƙiro wa kansu yadda ya cancanta ainihin a kiyaye dama malamai haka suka ce duk sanda ka ƙago bid'a ba za ka iya kaiwa ba menene misalin wannan shine yau a ce daga nan zaria in za ka tafi kano ko lagos ko sokoto kamata ya ka samu akwatinka ko jakakka ka zuba kuɗi ka zuba suturunka ka zuba guzurinka sai ka ɗauki guzurin nan ka iya tafiya da shi tasha lafiya ƙalau amma in ka ki ɗiban waɗannan abubuwan da suka cancanta su zama guziri in ka je ka ɗibiya shi ka cika akwatinka da shi na farko dai tukuna yashi cike da akwatinka ba za ka iya ɗaukan shi zuwa tasha ba ko kuma da ka iya ɗaukan shi ka kai shi tasha ka je kana haki a inda in ka isa garin da kake nufin ka tafi ba abin da zai tsinana maka misalin bid'a kenan ga nauyin banza in ma ka iya kaiwa in kuma ta gagara ka kasa kaiwa to in har ka kai din sai zan ka kai amma abin da ba zai iya amfanar da kai ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. to wannan ma'anar kalmar bid'a kenan a harshen larabci wato in the literal meaning menene ma'anar bid'a shine sabon abu ko abin da ba a taba jin shi ba ko ba a taba ganin shi ba amma malamai suka ce a cikin shari'ar musulunci bid'a ita ce a muhtara a fiddini to tudahi shari'ata bid'a ita ce wani abu da aka kago shi aka kawo shi cikin addini wanda in ka dube shi sai ka ga yayi kama da addini sannan wannan abu yana karo da shari'ar musulunci yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah kuma wanda ya kirkiro wannan abun ya kirkiro shi ne da nufin cewa yana neman kusanci zuwa ga Allah walam yakum ala sihhatiha dalilun shar'iyyun sahihun aslan aw wasfa sannan a shar'ance a nemi dalili a kan ingancin wannan abin da mutum ya ƙirƙiro me asalin shi me dalili a kan siffanta shi sai ya zan babu dalili akan haka to wannan shi ake kira bid'a kaga da wannan fassara wadda yake in ka je ka duba littafin al-ittisam na al-imam a cikin juz'in farko shafi na talatin da 37 zaka ga bayani insha Allah akai za mu fitar daga rigingimun da ake akan shin menene bidi'a? in wani ya dube ka sai ya ce a ah, to ai rediyon da ke gaban ka ma bid'a ne a rediyo ba bid'a bane sai ya ce ai mota ma bid'a ce ai jirgin sama ma bid'a ne a'a bid'a ita ce abin da aka kirkiro aka kawo shi cikin addini wanda ya kirkiro shi yana nufin in yayi wannan abu za a ba shi lada a musulunci shin yanzu wanda ya kirkiro rediyo yana nufin ya kawo wani abu a cikin addini ne wanda yake sa ran za a ba shi lada wanda ya kirkiro rediyo ya kirkiro kayan aikin rayuwa ne haka nan manomi da yake amfani da fatanya haka mace da ke amfani da tsintsiya a ɗakin ta wajen shara waɗannan kayan aiki ake kiransu ba a kiransu bid'a abin da ake kira bid'a shine ka shigo cikin addinin Allah da wani abu a tambaye ka me dalili babu me asali babu da me ka dogara babu kuma ka ce wannan abun in an yi shi ana sa ran za a bada lada sai a ce to wannan shine bid'a to kun ga daga wannan za mu gane ashe ma'anar bid'a tana da faɗi fiye da wadda wasu suka bata an samu kuskure musamman a ƙasar nan wasu suna ganin in aka ce bid'a to kaɗe kaɗe da rairaye don haka da an ce ai wani ɗan bid'a ne sai a rinka tunanin ai yana da son shagali ai ta kaɗe kaɗe da rairaye a'a kaɗe-kaɗe da raye-raye ba a kiransu bid'a a cikin tsarin shari'ar addinin musulunci waɗannan ana kiransu fajirci ne ko kuma fasikanci wato sabon Allah domin wancan da ya kaɗa jitar shi ko wanda ke kaɗa molo ko mai yin disco ko music ai ba yana yi ne da nufin cewa ya kawo abu cikin addini ba kiɗan da ake kiran shi bid'a a cikin addinin musulunci shine kiɗan mandiri domin mai kaɗa mandiri cewa ike gangar ma ta Allah ce kuma in ya buga yana da lada na musamman a kai, don haka malamai suka ba da fatawa akan cewa to kaɗa mandiri bid'a ne wanda duk ya kada mandiri sai ya tuba shehu usmanu ku a cikin littafin shi mai suna nurul albab cewa yayi mutumin da ya kaɗa mandiri ya karanta alqur'ani yayin kaɗa mandiri ɗin, to wannan mutum ya zama kafiri ya ce hukunce-hukuncen musulunci ba su gudana a kai shi abin da ya rage kaɗai a tsaye mishi da hukuncin wanda ya rida a musulunci a cikin littafin al-madkhal na al-imamu ibn al-hajj al-maliki wanda wannan mai littafi ya rufe yau kwatankwacin shekaru 800 da suka gabata ya ce masallacin duk da aka kada mandiri a cikin shi in an yi sallah a cikin shi Allah bai karba ba har sai an rushe masallacin an kwashe ƙasar da masallacin yake gine an kawo an dandaɓe masallacin da wata ƙasa an kawo wata ƙasar an gina tabarmin da sauransu sai an kwashe su an zubar an kawo sababbi sannan ai sallah Allah ya karba wannan magana tana cikin littafin al-madkhal na al-imamu ibn al-hajj al-maliki wanda littafin ibn al-hajj sanannen littafi ne a ƙasar nan domin shine babban littafin da shehu usmanu dan fodiyo ya fi yin wa'azi ya fi kuma kafa hujja da shi a cikin littafin shi mai suna ihya sunna wa ikhmadul bid'a shi yasa kamar music disco da kalangu da sauransu waɗannan sunansu fasikanci ko kuma a faɗa da hausar 'yan zamani a ce iskanci amma a shari'ar musulunci to kiɗa irin na mandiri wanda ake kiɗa ana kiran sunan Allah ko sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ana wasu zikirori ko kuma ana karatun alkur'ani to wannan shi ne ake kira ainihin da cewa bid'a domin abin ta takaici masu kaɗa mandiri har cewa mandiri suke gangar Allah cewa suke gangar Allah wai mandiri ganga Allah ne Allah ya kiyaye to a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan ita ce ingantacciyar ma'ana ainihin ta kalmar bid'a cewa bid'a abin da aka kirkiro shi aka kawo shi addini da nufin cewa wannan abin alheri ne ana fatan a samu lada a kai in muka koma ɓangare na biyu na abubuwan da muka ce za mu tattauna a kai a wannan daren domin waɗannan matsaloli a ƙashin gaskiya saboda Allah za mu ɗauke su ne a gurguje a gurguje saboda za mu samu ainihin cikakken lokaci in Allah ya so wanda muke fatar mu bayar da dama domin karanta ainihin tambayoyin masu tambayoyi musamman wannan dare Shi ne daren farko da muka taɓa yin wa'azi a ainihin muciya ta iya ka ce to duk da me kuke so albani a muciya a da karatu ake da duk karatun da ake karatun aji ake ko karatun masallaci amma a share fili to yau ce ranar farko da albani ya fara wa'azi a muciya kuma dama ka'ida ita ce sai an karantar da mutane sannan za a zo a yi musu wa'azi domin wa'azi tunasarwa ne bai yiwuwa ka tuna wa mutum abin da bai sani ba Allah madaukakin sarki yace fa Zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka fadakar ko kai wa'azi domin wa'azi yana ainihin amfanar da mu'minai mas'alan mu ta gaba ita ce ma hiya asbabul ibtida'i Dini. waɗanne abubuwa ne suke sabbaba bid'a a cikin addini menene ke kawo bid'a a cikin addinin musulunci yaya za a yi mutum yana musulmi yana ainihin sallah yana salati amma kuma ya je ya ƙirƙiro wani abu a matsayin ƙari ko kuma ya rage wani abu wanda shari'ar musulunci ta kawo shi to a ƙashin gaskiya saboda Allah dalilan da ke kawo bid'a a cikin addinin musulunci suna da yawa ba za su ainihin iya ƙirguwa ba sai dai abin da muke cewa shine idan ka tsaya ka dubi wata aya da Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da tsayuwa ta ainihin addinin musulunci za ka fahimci cewa fassarar da annabi ya mata tana nuna cewa babu shakka hanyoyin da bidi'o'i suke shigowa cikin musulunci suna da yawa yadda ba za su iya kirguwa ba wannan aya ita ce inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah maɗaukacin sarki ya ce ka gaya wa al'umma cewa wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiyar hanya don haka ku bi ta ɗoɗar kar ku sake ku bi wasu hanyoyi daban in kuka bi hanyoyin da ba na Allah ba hanyoyin da ba na manzon Allah sallallahu ba sai su raba ku da ainihin bin hanyar Allah a nan ne aka samu al'imamu ahmad da al'imamu ibn hibban suka ruwaito ingantaccen hadisi daga sahabi abdullahi ɗan mas'ud allah ya ƙara mishi yarda abdullahi ɗan mas'ud ya ce wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ja mana wani layi a ƙasa haka ya mana zane a ƙasa da ya ja wannan layi sai ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya don haka ku bi wannan hanya. abdullahi ya ce sai annabi ya wasu zanunnuka dama da hagu game da ainihin wannan dogon zane sai annabi ya ce wannan hanya miƙaƙiya ita ce hanyar allah ƙwaya ɗaya addinin musulunci ya ce to a gefenta dama da hagu akwai wasu hanyoyi daban-daban akan kowace hanya akwai shaidani yana kiran mutane zuwa ga ainihin bata in an ce shaidani a nan kar kwakwalwarka ta fara tunanin shaidanin aljani ko kuma iblis kadai a'a masu da'awa zuwa ga bata sun karkasu karkasuwa masu yawa akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljanu ga sunan halittu daban-daban waɗanda suke kira zuwa ga ainihin bata don haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan hadisi yake mana ishara ashe hanyoyin kirkiro bid'a da hanyoyin raba mutane da tsantsar addinin da annabi ya zo da shi to waɗannan irin hanyoyi suna da yawa ba za su lissafu ba to a ƙarƙashin haka abu ne mai wahala ka iya cewa dalilai guda biyar ko guda goma ko guda hamsin ko ɗari su ne ainihin wato suke kawo bid'a. amma sai dai ka yi gamammiyar magana a kan cewa abubuwan da ke kawo bidi'a a musulunci suna da yawa amma in aka koma aka tattake guri za a gane cewa kaiwa da komowar abubuwan da ke kawo bidi'a to suna komawa ta ɓangare biyu ne rak ɓangare na farko kuwa shine a ziyadatu fi dini qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan bi isbati malam lam yadhkurhu wa rasuluhu min umuri ad-din ƙari ko rage game da ainihin magana ko aiki ko wata aƙida ta hanyar tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki bai tabbatar ba hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai tabbatar ba na daga al'amuran addini waɗannan suna daga cikin hanya ta farko wadda bid'a take samun shigowa shine shari'ar musulunci ta ce kaza kai kuma in ka zo sai ka ƙara misali shari'ar musulunci ta ce in an idar da sallah a yi tasbihi talatin da uku takbiri talatin da uku tahmidi talatin da uku la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗaya shine in ka haɗa talatin da uku so uku zai zama casa'in da tara ga kuma wannan zikiri na la'ilaha illallah guda ɗaya zai zama ƙafa ɗari kai da ka tashi sai ka je sai kai cikin ainihin wannan zikiri ƙafa dubu madadin shari'a ta ce kai ƙafa ɗari sai kai ƙafa dubu ƙaramin misali ma sai ka je sai kai ƙafa ɗari da ɗaya ka ƙara ƙwaya ɗaya ta irin wannan hanyar bid'a tana shigowa shine ƙari a kan umarnin da shari'ar musulunci ta yi sannan wannan ƙari zai iya faruwa ta hanyar aiki kamar yadda na faɗi ko ta hanyar magana ko kuma ta hanyar ainihin wato aƙida ka je ka ƙirƙiro wa mutane wani abu wanda yake na aƙida ne wanda da za a neme ka ina ike a ƙur'ani ko hadisi babu sai ka ce kawai ra'ayinka ne ko fahimtarka wannan na daga cikin hanyoyin da bid'a ainihin take zuwa bangare na biyu na hanyoyin da bid'a take samun mashiga shine annaqsu minhu bi nafi ba'd ma zakarahu Allah ta'ala wa rasuluhu aw ihmaluhu bi ta'wil al-batil wa tamwih al-kadhib aw darb ba'dihi bi ba'd wa tawassul bi zalika ila tarki ma yuradu tarkuhu minhu mutum ya ainihin yi rage akan abin da shari'ar musulunci ce umarni shari'ar musulunci ta ce ai sallah azhar raka'a hudu sai ka je kai a zahar raka'a uku a tambaye ka ina dalili qur'ani ko hadisi ka ce babu me yasa kai haka sai ka ce kai fahimta ka kenan ra'ayinka kenan wannan na daga cikin hanyar da shari'ar musulunci take ainihin wato fada da isa domin wannan hanyar bid'a tana samun ainihin shigowa ta cikinta shine rage wa Allah abin da ya faɗa a Qur'ani ko kuma rage wa Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗi a cikin hadisi ko kuma ka murɗe ma'anar abin da Allah ya faɗi ko abin da annabi ya faɗi sai kai ta'awili ka kau da ma'anar domin ka samu gina wata ƙarya da ainihin kake so kai akan haka waɗannan na daga cikin hanyoyin da ainihin bid'a take samun shigowa a cikin addini to a nan ne sai malamai suka ce idan ka ainihin dubi waɗannan manyan rukunai guda biyu za ka ga cewa su waɗannan rukunan to ga wasu abubuwa guda biyar waɗanda za su fassara su abubuwan nan guda biyu suke taimakawa bid'a ta ainihin samu saɗaɗowa ta shigo shine ragi ko kuma ƙari a cikin addini to abu na farko daga cikin abubuwa biyar da ke taimakawa waɗancan abubuwa ƙarfafuwa a cikin addini su ne alƙaunu fi dini bi ghairi ilmin wa qabulu zalika min qa'ilihi aw mumarasatu al jahili li umuri al wa at-ta'lim wa qabulu zalika minhu magana a cikin addini da ra'ayi da jahilci da son zuciya da cewa a gani na ko ni a fahimta ta wannan tana kawo ainihin bid'a a cikin addinin musulunci abin mamaki ka duba idan aka ce rikici ya taso a ƙasar nan game da ainihin harkar da ta shafi takin zamani sai ka ga ba za a je a nemo minista na ainihin shari'a a ce zo yi magana ba sai a je a nemo ministan harkan noma ministan aikin gona shi zai zo yi magana akan takin zamani idan rikici ya taso wa gwamnati game da ma'aikatar kuɗi sai ga ba za a je a nemo ministan aikin gona ba wa ake nemowa sai a je sai a nemo ainihin ministan da ya shafi harkar kuɗi sai a ba shi dama shi zai magana a kai amma dubi abin takaici da mamaki idan mas'ala ta taso dangane da abin da yake da alaka game da addini sai kaga kowa ya buɗe bakin shi abin mamakin shi ne sai ainihin kaga kowa ya buɗe baki ya ce zai magana dangane da addini wannan wallahi yana daga abin da ke haddasar da fitina a ƙasar nan yanzu misali babbar sallah da ta wuce ko ƙaramar sallah da ta wuce akwai wata matsala da ta taso a ƙasar nan ita ce aka samu wasu malamai a garin sokoto suka danna doki suka yanka suka ci to wannan matsala ta addini ce ta ilimi ce idan ka tashi za ka yi magana a kai da abin da ya kamata shine sai ka auna ka ga shin kai malami ne ka fara auna wannan tukuna kai malami ne ka yi karatu a cikin addini eh sannan in ka yi karatu a cikin addinin musulunci ka taɓa karanta wani abu game da matsalar nan a ilmance eh to shari'a ta baka izini kai magana a'a amma tun farko sai ka auna ka ga kai fa ba malami ba ne kai ma'aikacin gwamnati ne ko kai manomi ne ko kai ɗan siyasa ne ko sarkin gargajiya ne kai to a shari'ar musulunci bai halatta ka buɗe baki kai magana ba sai ka ja baki kai shi sai a ce a nemo ina malamai da suka san wannan harka su yi magana a kai bari haka kawai da Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan shine abin da yake wajibi ainihin a cikin addinin musulunci idan muka gane wannan da kyau to sai mu ga wannan rashin bin wannan ka'idar ita ke haddasar da ainihin wato bid'a a cikin addinin musulunci ko kuma tana daga cikin abubuwan da ko kuma matakan da ke kawo bid'a a cikin addini shine magana a cikin addini ba tare da ainihin ilimi ba yanzu misali a ce ɗanka ya je ya yi karatun boko amma ya je ya karanta political science ne ko ya je ya karanta law ko ya je ya karanta business admin ko public admin ko kuma accountant ne ya karanta account ranar da ya zama kai ɗin nan kana da wata larura da za a yi maka aiki a asibiti za a yi maka operation za a yi maka tiyata shin saboda ɗanka ya yi boko kaɗai kuma ‘yan boko ne suke yin aiki a asibiti sai ka ce ɗanka ya kwantar da kai a ɗakin ka ya feɗe ka? Zai iya yiwuwa? Ba zai yiwu ba ko? Amma ‘yan karatun boko ne ya yi, yadda wancan ainihin likita yake da digiri shi ma ɗanka yana da digiri, amma ba harkar shi ba ce. To haka a cikin addinin musulunci. Kai abin da ka je ka karanta, fiƙihu ka je ka karanta, sai aka zo ana magana akan hadisi, bai halatta ka buɗe baki kai magana ba. Kwararre ne kai a karatun alkur'ani sai aka zo ana magana a kan harshen larabci bai halatta kai magana ba Allahumma sai in ka sani in ku baka sani ba ka ca ka kai shiru shine zaman lafiya gare ka to amma sai mutane suke neman su mai da addinin musulunci ya zama siyasa duk sanda wata mas'ala ta taso ta addini shi kenan kawai malam kai ma buɗe baki kai magana shi wani lokacin sai tunani ya ce anya jama'a ban fa sani ba fa sai a ce haba da Allah malam wani ma yi magana balle kai ka yi jawabi mana da Allah to wallahi abun ba siyasa ba ce kuma abun ba kamfen ba ne a nan ne aka ba da labarin wani dattijo da yake daɗa malami ne shi ɗan amma uban jahili ne ɗan yakan zauna yana ainihin amsa fatoyi ala gafata malam ina hukuncin kaza kaza ina hukuncin kaza kaza ran nan sai malamin tafiya ta kama shi sai ya ce wa baban shi to baba ka zo ka zauna kujera ta mana duk tambayar da aka yi maka ka rinka ansawa sai shi uban ya ga anya ba za ta yiwu ba ya zan yi in zauna kujerar ka ni ba malami ba sai ce a ai abin mai sauki ne bari in koya maka dabara duk tambayar da aka yi maka to ka ce fil mas'alati qawlan a ƙarƙashin matsala akwai magana biyu wasu sun ce halal wasu sun ce haram to shikenan dattijo ya karfin hali dan karfin hali ne tunda shi ya san kujerar tafi karfin shi ya zo ya zauna haka ramakallahu ina hukuncin kaza sai ce fil mas'alati qawlan mas'alar dai magana biyu ce wasu sun ce eh wasu sun ce a'a ala gafarta malam ane wa kaza zakka sai ce eh wasu sun ce eh wasu sun ce a'a ala gafarta malam ya halatta a ci doki eh wasu sun ce eh wasu sun ce a'a malam yana ta bada fatawa can sai wani ya gane anya mutumin nan laliban daji yake da ka yake sai ce inni as'alu shaykh ala gafarta malam ina da tambaya sai ce afillahi shakk akwai shakka game da Allah sai ce fil mas'alati qawlan sai ce akwai magana biyu akan matsalar daga nan sai asirin shi to na aka gane da kai yake magana <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau to duk abin da ka san baka da ilimi akai abin da yafi zaman lafiya in aka ce ina hukuncin ka zaka ce baka sani ba imamu malik imamu darul hijra na daga cikin limaman fiqihun musulunci wanda musulunci ke alfahari da su amma tun daga ƙasar yaman asalin garin da aka haifi iyayen shi da kakannin shi kenan aka naɗo wakilai suka taho wurin shi da tambayoyi guda arba'in aka ce akaramakallahu mutanen ƙasarmu ne suka ce mu wakilansu ne gare ka muna da tambayoyi ne guda arba'in ka amsa mana mu je mu gaya musu imam malik me kaza ice kaza me kaza ice kaza ya amsa musu tambayoyi kwaya uku rak saura guda talatin da bakwai duk wadda aka zo tun daga ta hudu har ta arba'in sai ce ban sani ba da aka gama aka ce aka ramakallahu kamar ka imamu malik da duk duniya ake jin irinka mu zo mu tambaye ka ka ce baka sani ba to yanzu wurin wa za a je ya ce ab kai kana ga abin kunya ne in abin kunya ne ka je ka gaya wa ɗanka ɗanka ka ce ya gaya wa jikanka jikan kai gaya wa tattaɓa kunnanka har duniya ta tashi ku ta tsegumi kuna cewa sa'altu malikan faƙala malikun la na tambayi maliku maliku ya ce ban sani ba dai abin kunya ne ka ka faɗa ya ce in ba da amsa da jahilci in hallaka ba zan iya ɗaukar wannan hallakar ba amma zan iya ɗaukar kunya in kunya ce a tambaye ni in ce ban sani ba to zan iya ɗaukar wannan kunya amma ba zan iya ɗauka azabar lahira ba to jama'an musulmi magana a cikin addini da ka ba tare da ilimi ba wallahi ba abin da za ta sababar sai rikici sai ainihin fitina sai kuma ta kawo bid'a wadda yake za a rasa yadda za a yi da ita a nan ne Allah yake cewa faman azlama mimman iftara ala Allah kaziban li nasa an-nas bighairi ilmin wane ne ya fi zalunci fiye da mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah ba don komai ba don ya ɓatar da mutane da ainihin wato jahilci ma'ana daga cikin waɗanda ke ƙirƙirar ƙarya su danganta wa Allah babu ba ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa tu shayatin al-imam shafi'i yace kullul ulumi siwa al-qur'ani mushtaghila duk wani ilimi a duniya in dai ba Alkur'ani ba ne bata lokaci ne sai ce illal hadis sai kuma hadisi wa illal fiqh fi dini sai kuma koyan fiqh a addini in dai ba waɗannan abubuwa uku zaka tsaya ba duk abin da zaka yi a duniya kana bata lokacin ka ne sai ce kuma ilimi shine a ce kala haddasana a ce wani ya bamu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gane wannan da kyau ku al-imamu ibn al-qayyim shi ma haka ya faɗi yace al'ilmu ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'i faqih yace ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce yace babu laifi yace amma in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai kaza sun ce in har ka sake kace malam wane ya ce sai a ce kayi wauta kayi sakarci to dan haka jama'ar musulmi mu sani magana da jahilci a cikin addini ko kuma jahili ya kutsa yana ainihin fatawa ko yana karantar da addini wannan yana sababar da ainihin bid'a a cikin addini me yiwa ka yi mamaki ya za a jahili ya karantar malamai suka ce ai jahili iri biyu ne akwai jahili murakkabi akwai jahili basiti jahili murakkabi shine wanda ya fara koyon karatu bai kware ba ya daina don haka ya dan iya tada baki sama sama amma in karatu ya zurfi za a kai shi a baro shi jahili basiti kuma shine tantirin jahilin da bai san da dama ake rubutun arabiya ko da hagu ba da kafa ake ko da hannu rubutun dama yake bi ko hagu yake bi to wannan shi yake kira ma'ana wannan kwandon jahilci kenan da shi da turmi ba su da bambanci jama'a mun gane wannan da kyau ko don aka samu wanda ya fara karatu karatu bai wadace shi ba bai goge a cikin ilimi ba bai zama mina rasiki na fil ilmi waɗanda kafarsu ta dire a cikin ilimi ba in ya zo ya shiga matsalar karantarwa ko wa'azi babu abin da zai biyo baya ainihin sai adi sai bid'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to a nan ne nake son kasancewa jahilci da ake magana jahilci iri iri kamar yadda ainihin mai littafin at-ta'lim ya ce ainihin wato hauka iri-iri ne ta rumul izza sun mata namu laila ya ce kana son girma amma ka kwana bacci misali kana son ka tsaya takara ko kana son ka zama malam mai wa'azi ko kana son ka zama injiniya ko kana son ka zama likita ko kana son ka samu sarauta kuma ka fara bacci tun magariba har sai a salatin, ai ba girma duk abin da kake nema da daddare za ka tashi kana nema jama'a mun gane wannan da ke ku yan siyasa ba kwa ganin suna kwana kamfen a kwana ana mitin mai koyan karatu ba ku gani yana kwana karatu to shi ne malam ya yace kana neman girma kuma ka kwana bacci sai ce wal jununu fununu hauka fanni fanni ne kai kuma fannin da ka ɗauka kenan jama'a mun gane wannan da kyau to jahilci iri iri ne amma surar jahilci a nan da muke magana tana bayyana ne a ɓangarori guda biyu manya Ɓangare na farko shine aljahalu bi asalibil lugha aw tajahuliha mutum ya zan bai kware game da larabci ba idan kana son kai magana a cikin addinin musulunci babu shakka dole ka je ka samu gogewa kyakkyawar gogewa a cikin larabci ka je ka koyi ilimin nahau ka je ka koyi ilimin sarf ka je ka koyi balaga ka je ka koyi adab ka je ka kware game da harkar larabci kuma ya zan ba ka jin kunya sanda ka je koyon ilimi domin jin kunya a wajen koyon ilimi tana rage maka koyon ilimi din akan haka Aisha ta ce madalla da irin matan Madina kunya ba ta hana su neman karatu wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah na zo ka koya min wankan haila shi kanshi manzon Allah sai da ya ji kunya ya kau da kai ya ce subhanallahi ki je ki samu ruwa da eh, abin nan turare da auduga ki je ki wanka ta tsahari tafi isauri ta ce kaifa a tafahar yaya zan yi manzo Allah ya tafahari subhanallah ki je ki subhanallah tafi tafi Aisha ta janye hannunta ta ce ke da Allah zo nan zaki wa mata abin kunya yace ai yana nufin ne ki je ki wanka ki wanke ki kifes sai ki sa audiga ki dangwalo turare duk inda jini ya taba miki din nan sai ki biki shashafa mishi wannan turare saboda karnin jinin haila wanki da ruwa baya tafiyar da shi abin da yake nufi kenan amma ita bata ji kunya ba don haka matan Madina suka samu karatu ummu sulaimi uwar Anas ta zo ta ce ya manzon Allah ka san Allah baya jin kunya game da faɗin gaskiya yanzu nan in mace ta mafarki namiji na kwanciya da ita in ta ainihin yi mafarki ta tashi za ta yi wankan janaba manzo Allah ya ce eh amma in ta gama ni ummu salama mata annabi tana tsaye a wurin ita za ta yi tambaya akan tambayar waccan amma sai da ta ji kunya ta rufe idanta ta ce manzon Allah yanzu nan hammace tana mafarki namiji yana ainihin wato saduwa da ita har ta fitar da mani manzon Allah yake ke kin ganki in ba mace tana mafarki tana fitar da mani ba ya ake ɗaye kama da ita ma'ana wannan yana tabbatar da cewa zai iya yiwa mace te kwanta bacci te mafarki ɗa namiji na saduwa da ita amma wanka ba zai waje ba a kanta ba sai in ta yi mafarkin mani ya zuba in ta tashi ta ga da mani a jikinta shikenan in ba mani babu wanka a jikinta to sai annabi ya fitar mata da wani fiqihu anan biological fiqihu ya fitar mata da wani fiqihu a ce shine ya ce ta ya ake ɗaye kama da uwashi inda mace ba ta da mani sai malamai suka ce kaga anan shi annabi dama karatun kaɗan yake faɗi ko kuma ku shiga ɗakin bincike ku yi ta bincike library ne laboratory ne ku je ku yi ta bincike sai aka ce duk sanda ainihin wato mace suka sadu da mijinta in ita ce ta riga namiji fitar da maniyi to sai ya zama in Allah ya kaddara za a samu ɗa a wannan haihuwar to ɗan sai ya zama mace saboda uwa ta fara fitar da maniyi idan maniyin namijin ya zan ya fi yawa fiye da na mace a yayin da shi mijin ya fitar sai ya zama ɗan sai ya zama ya yi kama da shi uban kenan ma'ana sirrin yadda ɗa yake kama da uban shi kenan abin da annabi yake nunawa a cikin wannan fiƙihun nashi sallallahu alaihi wasallama shine in ka ga an tashi haihuwa an haifi mace wato a wajen saduwar da aka samu cikin wannan ya to uwar ta fara inzali uwar ta fara fidda mani in ka ga ɗanye kama da ainihin uwar ko yadda kama da uwar to maniyin da uwar ta fitar ko maniyin da uban ya fitar shi ya fi yawa ma'ana kaman nan tana nuni akan cewa kwantiti yawa na maniyin wane shi ya fi yawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan abin da nake nuna mana shi rashin sanin larabci yana haifar da bid'a a cikin addini domin larabci shine harshen da alkur'ani ya sauka da shi to abin takaici da mamaki mafi yawancin mutane ba sa dagewa akan larabci a yanzu yanzu in ka haɗu da abokinka kai mishi sallama assalamu alaikum in ka ce sabahun nur fa asbahat sai ka ga ane maka dariya ana caskurege wai wasu ustazai ane muku tsiya wai yanzu wa yake larabci wai waɗannan ƙauyawa ne badiyar ra'ayi masu ra'ayi ne na gidadanci they are uncivilized kansu bai waye ba to wannan ina fatar al'ummar musulunci tunaninmu ya dawo a kan cewa raba mu da harshen larabci shine raba mu da alkur'ani don haka kaga bature da ya tashi a cikin karatun boko bature sai ya ce dole ne sai ka ci english sannan za a ɗauke ka kwas ɗin da kake so ka yi kana so ka je ka karanta public admin ne business admin kake so ka karanta me kake so ka karanta aka ce sai ka ci english domin in baka iya turanci ba laccar da za a yi maka rubutun da za a yi maka karatun da za a koyar da kai da turanci ne in baka jin turanci baka iya rubuta shi yaushe za a yi harka da kai kenan to haka alqur'ani matukar kana son ka fahimci alqur'ani ka karanta alqur'ani karatu daidai wallahi sai ka je ka koyi nahau ya ake a iya gane wane shine fa'ili Wannan shine maf'ulu bihi wannan shine subject of the sentence wannan shine object of the sentence wannan preposition ne wannan uh, pronoun ne wannan verb ne wannan nahau wannan sarf ka gane wannan shine fa'ili wannan maf'ulu bihi wannan shine kaza wallahi dole sai ka je ka kware akan harshen larabci shi yasa matasa 'yan mata dattawa ne matan aure wallahi kowa ya je a fara koya mishi larabci tun daga alifin ba'un har ka je ka kware karka ce to ai mu baƙaƙen fata ne tikari ne ba za mu iya ba ƙarya ne dan fodiyo ma ai baƙin fata ne malam abdullahi gwandu baƙin fata ne amma malam abdullahi gwandu sai da kwarewa ta kai mishi kanin shehu usmanu da kwarewa ta kai mishi a harshen larabci har waka yake yi waka yana kallon ka sai maka waka kai da hularka da larabci ba da fillanci ba misali don haka aka samu wani babarbare wata ran ya zo makarantar shehu dan hodiyo dan hodiyo ya fara karantar da al'umma lokacin ba su san addini ba don haka a yamutsa ake da maza da mata ake zama wuri daya. to wannan babarbare da ya zo ya gani sai ran shi ya ɓaci da ya koma mai maiduguri sai ya rubuto takarda zuwa ga dan fodiyo amma da waƙe da larabci ya yabi dan fodiyo akan yadda yake ƙoƙarin karantar da jama'a amma kuma sai kace-kace da ɗan hodiyo a ƙarshen wannan takarda tashi game da irin yadda shehu ɗan hodiyo yake ainihin haɗa maza da mata a makarantar shi da ɗan hodiyo ya karanta sai miƙa malam abdullahi gwandu ƙanin shi ya ce to ku ne kuka ƙware game da larabci sai ka ba shi ansa malam abdullahi yana gama karanta takardar wannan mutum nan da nan shi ma sai ya tashi takardar sai hau ya ayyuha zallazi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna haka sai da ya mishi wajen baiti ashirin 27 ya kai wannan da ka zo ka ne mana nasiha yace Allah ya saka maka da alheri mun ji abin da ce amma kai ma ka ji abin da zamu ce ya mishi bayani tsaf yace mun samu kasan ne a rikici in ma ka ce a zo wa'azi ba a zuwa daga baya suka fara zuwa wa'azin wannan ya dawo gona wannan ta dawo gidan biki sai su zo su haɗu to in ka ce su rabu sai su tashi su baka wuri ya ce dan haka sai muka ce su cuɗe din in an ji wa'azin wata ran a gyara ice uzurin mu kenan jama'a musulmi mun je yadda ake awa ko to harshen larabci din nan jama'a idan ba mu kware game da harshen larabci ba wallahi ba za mu fahimci alqur'ani ba shi yasa sai kaga an karanta aya alqur'ani sai kaga mutum yayi shiru sai kaga a ce a zamanin sahabbai an karanta aya qur'ani sai ka ji sahabi ya fashe da kuka me yasa yana jin abin da ake faɗi yana jin abin da ake faɗi yanzu kamar yaran mu samari da ke son waƙoƙin indiya da music da sauransu inda sun san haƙiƙanin abubuwan da ake faɗi cikin waƙoƙin nan ba za su so su ji ba domin da dama daga cikin waƙoƙin zagin su ake baƙaƙen fata zagin musulunci ake to amma rashin iya wannan harshen sai ya haifar musu da soyayyar waƙen a ƙashin gaskiya wajibi ne musulmi su ƙware game da harshen larabci to rashin iya larabci yana ainihin jawo bidi'a. ko kuma ka iya larabci amma saboda son zuciya in ka zo fassara sai ka sa ainihin son zuciya sai ka fassara ainihin ta son zuciya duk waɗannan abubuwa baki ɗaya suna ainihin kawo bidi'a a cikin addinin musulunci amma bari mu buga mana misalin rashin iya larabci hadarin da ya jawo mana a ƙasar nan wanda wannan misalin da zan yi kusan kowa da ke nan zaune in bai san an taɓa yin haka a ƙasar nan ba to ya ji labari ko wurin mai gidan shi ko wurin dattawan anguwarsu wannan matsala ita ce sadakar budurwa da ake yi shahararren abu ne a ƙasar hausa a da in mutum ya haifi ya gari na wayewa ran da zai ɗaura mata aure sai a ɗaura mata aure da muhammadu wai saboda sunan din namiji wai din namiji wai sunan shi muhammadu haka bahaushe ya ce don haka ɗaura aure allahumma salli ala ala muhammadin shikenan sai a ɗaura aure akan muhammadu to in dare yayi za a tafi kai ta gidan miji me yiwa wanda ake so a ba sunan shi ahmad sai a je a ba Ahmad in Ahmad ya karba kenan amma fa kaga ba da sunan Ahmad aka daura auren in Ahmad bai karba ba sai a wuce gidansu Ibrahim assalamu alaikum baban Ibrahim ga mata an kawo Ibrahim in yace ba mu so sai a ce to a wuce gidansu Iro sai ai ta yawo to assalamu alaikum to kuma ba za ku karba ba ƙarshe sai a je sai Yunusa ya karba da wa aka daura auren da Muhammadu amma an ba Yunusa kaga babu aure to amma menene ya ja ake wannan bid'ar a da shine rashin sanin larabci ne yasa aka karanta wani hadisin annabi aka fassara shi da kuskure akwai sahihin hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya mutu duk ayyukan shi da ya saba yi yana samun lada sun tsaya cik sai dai aiki guda uku ta hanya uku kadai in ka mutu zaka samu lada shi yasa sai ka karkada kunnanka da kyau ka ji abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce illa min sadaqatin jariyati sai ta hanyar sadaka ne gudana ka gina masallaci ko makaranta ko wani wurin alheri asibiti ne zaka gina library ne ɗakin karatu ko kuwa zaka ainihin wato yi wata rijiya ne ko wani famfo zaka kafa wanda za a ci gaba da amfani da wannan abu to ko ka mutu lada zai ci gaba da gudana a kai wannan ita ake kira sadakatun jariyatun sadaka mai gudana sai annabi ya ce au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi da za a rinka amfanuwa da shi kamar ka rubuta littafi ya zan ko bayan rayuwarka ana karantawa ko ka faɗi a kaset ya zan ko bayan rayuwarka ana saurare ko kuma ka yi wa ilimi wata harka wadda za a rinka amfanuwa da shi ko da bayan rayuwarka sannan ya ce awwaladun awwaladin salihin ya da ulahu ko kuma ɗa na gari wanda zai rinka mishi addu'a ya zan ka haifi ɗa ka tarbiyyantar da shi yadda ko bayan ka mutu zai rinka maka addu'a a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan matsalar ta ƙarshe in ɗan dakata kaɗan in jawo hankalinmu wallahi tana daga matsalar da muke fatan wataran mu kira wa'azi na musamman a kai shine tarbiyyar ‘ya'ya a musulunci me ke lalata tarbiyyar yara ne hayyazan yara sun waye gari sun zama kangararru sun zama 'yan iska sun zama fitsararru sun zama 'ya'yan agwagwa 'ya'yan Allah ba ni kaka bani zanin goyo me ke kawo haka akwai buƙatar musulmi su san waɗannan abubuwa domin abubuwa ne waɗanda suna ciwa al'umma tuwo a ƙwarya sai ka ga mutum ya haifi ɗa da cikin shi amma ɗan ya fi ƙarfin shi sai je kai ɗan wurin 'yan sanda ya ce don Allah a kulle mishi ɗan don shi ya huta ɗanka ne kai ka roƙi Allah ya baka da aka same shi ka gayyato liman ya mai hudu ba ranar bakwai ka ainihin nemo rago aka yanka mishi duk alheri ka tsayo a kai amma yana girma kuma sai ka je kana neman 'yan sanda don Allah su zo su taimake ka su kulle maka shi don ka huta don Allah wannan ba bala'i ba ne to me yake kawo haka malamai sun kawo da dama daga cikin dalilai cewa wani lokacin sakaci ne na uba tun san da zaka fara neman aure daga nan ake samun shagidewar al'amarin domin duk mutumin da yake son ya samu ɗa mai tarbiyya to ya je ya samu mace mai tarbiyya ya aura duk matar da ke son ta samu ɗa mai tarbiyya ta je ta samu miji mai tarbiyya ta aura wannan ya faru a zamanin sahabbai sayyidina umar wani dattijo ya zo ya same shi ya riko dan shi yace ranka ya dade ɗana ne gashi amma baya dina. na yi juyin duniya na rasa yadda zan yi da shi sayyidina umar yace kai yaro ka ji abin da ubanka ya ce gaskiya ne haka ake yin shari'a in aka kawo ƙararwa ne kada daga zuwa ka haushi da duka ko ka haushi da zagi sai ka bincike shi an ce kaza a kanka gaskiya ne haka annabi ya ce in masu ainihin rikici su biyu suka zauna gaban ka in ka ji daga ɗaya kar ka sake ka karɓa sai ka ji daga ɗayan jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka na umar ya ce wa yaro gaskiya ne abinda babanka ya faɗi yaro ya ce gaskiya ne umar ya ce iye eh, uban naka baka bin shi ya ce gaskiya ne bani bin shi ya ce me yasa sai ce ranka ya daɗe da ya tashi auren uwar da za ta haife ni sai je auro tsohuwar karuwa kuma ba ma gujiya da ya haife ni ya sa min mummunan suna sannan da na girma bai yi tarbiyyata ba umar ya waiwaya ga dattijo ya ce dattijo haka ne dattijo ya ce gaskiya haka ne umar ya ce to dattijo kai ka wulakanta kanka sannan ɗanka ya wulakanta ka ku tashi ku bani wuri bani da maganin matsalarka wasu ‘ya'yan da ke lalacewa tun farkon auren ne sai ka je ka auri ‘yar iska ko kuma sai kai da ita kun gama iskanci a waje sannan a lallaɓo wurin dattawa da limamai a zo a ce fatiha da kulhuwar lahu kafa uku ma'ana ɗan ta gaban fatiha ne ya riga fatiha jama'a mun gane to yaushe zai bi uwar shi balle uban shi jama'a mun gane wannan da kyau babu yadda zai yi ɗaya kenan to in jama'a suka gane wannan da kyau malamai suka ce wani lokacin kuma sakaci game da rashin tarbiyyar yaron shine yaro ana tarbiyyar shi ne tun yana ƙarami tarbiyya ba ainihin bugu ba me ake nufi da tarbiyya shine ka rinka umarnin shi da yin abubuwan da suka kamata ya zo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune sai sahabi jabir yaro ne dan karami sai ya shigo daki fagab haka annabi bai tsine mai albarka ba yace fita ka ba mu wuri ba haka yace ba sai yace kai sai yace koma waje ka ce assalamu alaikum in ka ji na amsa sannan kuma sai ka ce in shigo in na ce eh sai ka shigo sai Jabir ya koma yace assalamu alaikum sai manzo Allah ya amsa wa alaikum assalam wa rahmatullah sai yace in shigo sai annabi ya ce eh sannan sai shigo sai annabi ya ce to haka ake to kaga an koya mai tarbiyya daga nan to amma in ɗanka ya kuskure ka kama shi bab ta ga shege ne to shege to waye cikin kenan tunda ka ce shege ka gani kuma tun anan ka fara tsine mishi albarka kuma bakin uwa ko uba ya fi reza kaifi akan ɗa jama'a mun gane wannan da kyau to tarbiyya din nan ta hukunta da ladabi a hankali za ka rinka koyar da shi akwai agolan annabi wanda uwar shi sunanta ummu salama sai annabi ya aure ta to sai aka zo da su marayu ne da Zainab da Umar da ya zo zai ci abinci sai annabi ya ce ya kai yaro in za ka ci abinci ka ce bismillahi kuma ka ci gabanka sannan ka sa hannunka na dama haka kake wa 'ya'yanka to kana tarbiyyar su kenan a hankali amma yaro ya yi kuskure kuskuren nan da yaron nan ya ko ya zan ya tabbata kuskure ne wato ka koya mai bai ji ba ko kuma ya zama tun farko laifinka ne ya jaye wannan kuskuren shine baka koya mishi ba shin a irin wannan halin in ya kuskuren nan ya samu kanshi a halin kuskure ai ba laifin shi bane ka bi shi da karfi sai ka bi shi almana to wani yaron irin wannan babbakin a gaban abokan shi ka kama shi ka zuzzunduma mishi zagi wannan yana sa yaro ya lalace shi yasa malaman tarbiyya suka ce in ɗanka yi maka laifi a gaban abokan shi kar yi mishi hukunci a lokacin bashi inda daddare ne zaka je ka same shi sai yayi bacci sai ka tashi shi tsaf in baka yafe ba fa sai ya farka sai ka ce je wanke idan shi kada daga farkawa ka hau bugun shi zai dauka a mafarki ne wani mahaukaci ke dukan shi <laughs> in ya tashi tsaf sai ka ce ka tuna da rana na samu an aike ka ka siyo magi ka je ka hau keke da kuɗin sai sun da kai to ya tuna kenan to sai ka hukunta shi anan shi kaɗai, sai ka ce maka shuru ya koma ya kwanta kaga na ɗaya ka hukunta shi na biyu abokan shi ba su san abin da aka yi mai ba amma in kai mai a gaban abokan shi kana tafiya sai su hauyi mishi dariya in suka fara mishi dariya sai ya fara bin su ya bi wannan da gudu ya bi wannan da gudu shikenan sai ya zama reni sai ya shiga tsakanin abokan shi sai su dauke shi wawa to in aka dauke shi wawa sai ya dauka to tunda ya zama wawa bari ma ya duk abin da yake so daga haka sai ya fara lalacewa sai zan bai shakka kowa bai jin kunya kowa jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko wasu malamai suka ce yana daga hanyar da ke kawo yaro ya lalace tarbiyya ta lalace shine samun kanshi a halin talauci talauci yin Allah ne to amma in ya taso gidansu da talauci sai ya rasa yaya zai yi yana da bukatar ya samu kaza da zai ci yana da bukatar ya samu kaza da zai sa yana bukatar ya samu kaza in makaranta ce ka sa ɗanka a makarantar firamare ta gwamnati gwamnati ta ki biyan malamai don haka baka da kuɗin da zaka sa ɗanka a makaranta ainihin kuɗi ya zai yi dole ya tafi iskanci gari ya waye babu kokon da zai sha rana ta yi babu dambu da zai ci abokan shi na da keke shi bai da shi wannan kaga ya samu kanshi a halin talaucin da zai kuntata shi ya tafi yana ainihin neman abin da zai ci neman yadda zai rayu to a wannan halin da yake karami bai da tarbiyya zai iya yin komai don ya samu kuɗi daga haka zai iya faɗawa fashi da makami zai iya faɗawa ainihin duk wata hanya wadda bata dace da shi wannan na daga cikin dalilan da malamai suka ambata yana ike lalata yara sannan har wayo suka ce yana daga cikin hanyar maraici yaro ya tashi gida ya zan ba uwashi uwashi ta mutu ko uban shi ya mutu ko iyayen shi sun mutu ya zan kuma bai da waɗanda za su tsayu da tarbiyyar shi don haka sai rinka yawo yana gararan ba yana garari a gari to a nan ne zai haɗu da 'yan iska masu shan shulisho ne masu shan linda ne 'yan sara suka ne 'yan zara ne sai su shigar da shi shi kenan sai su rikidar da shi ya zama irinsu wasu kuma suka ce sakin uwar shi ne ke ja mishi ya zama ɗan iska ya taso gidan sai ga babu uwar shi a gidan sannan kai kuma duk abin da ya maka in ka tashi hukunta shi sai ka rinka goranta mai game da uwar shi ka saki uwar shi ya je ya yi maka laifi ka zo bugun shi madadin ka buge shi ko kai mai horo daidai da laifin shi a'a sai ka rinka cewa dan kaza kazan ka yadda uwarka te kaza wallahi ba zan jure ka dauko wannan halin ba to sai ya zama wannan halin da kake goranta mai yana harbin zuciyar shi to sai ga ah, to wai in an saki uwar shi laifin shi ne ko kuwa wannan sai ya ja ya fara kangarewa kenan sai fara jan wata daba yana haduwa da yan iska a takaice wannan na buga mana misalai ne da malamai suka kawo ka je ka karanta littafin tarbiyatul aulad fil islam na ash-shaykh nasihu ulwan Allah ya ji kanshi zaka samu bayanai akai to in ka bi hanya ta gari kai tarbiyyar danka in ka kwanta ka mutu in yi maka addu'a addu'an nan za ta ji to sai ka tuna kaza yanzu da nake maganan nan me wa uwarka ta mutu ka taɓa mata addu'a me wa mahaifinka ya rasu ka taɓa mishi addu'a to larabawa suka ce kamata dinu tudan yadda kai haka za a yi maka mahaifinka ya kwanta ya mutu ashe ba ka mishi addu'a ko ran da ka kwanta ka mutu kai ma ‘ya'yanka haka za su manta da kai yana daga cikin haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye wajibi ne uwarka ta mutu kai mata addu'a addu'a nan ba ta uku ko ta bakwai kaɗai ba a'a addu'a har ran da kai ma za ka mutu wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira haka za ka rinka musu addu'a Allah ka ji kan iyayena Allah ka gafarta musu kamar yadda suka yi min tarbiyya ne ma ina karami jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to wannan hadisi ne mana misali akan fassara shi da aka yi da kuskure sai ya haddasar da bid'a gaba farko ta hadisin ita ce annabi ya ce sadaqatin jariya idan mutum ya mutu na daga cikin ayyukan alheri da za su rinka kai mishi kabari shine sadaka mai gudana sadaka mai gudana to da suka zo fassara wannan kalmar malamai a da a ƙasar nan sai suka ce sadakatin jariya sadakar budurwa kalmar sadakatin jariyatin annabi ya ce wannan a cikin ka'idan nahawun larabci ma'ana na'ati ne da man'ut sifa ce da mausu sadaka wacce iri sai annabi ya ce mai gudana ashe sadakar da za ka bayar ta amfane ka in ka mutu ba wai sadakar kwandala ba ba sadakan naira ɗari ba wannan in ka bashi yanzu yanzu sai a rubuta ma ladan shi kenan iyakar ta kenan domin yanzu zai je ya kashe amma misali sai ka gina masallaci sai ka ce wannan masallaci na sadaukar da shi ga al'umman musulunci shi kenan za a ci gaba da rubuta maka lada akan duk ibadar da ake a ciki ko ka kwanta ka mutu matukar ana ibada ana sallah a cikin wannan masallaci haka lada zai ci gaba da gudana gare ka to da suka tashi kuskuren fasara sai suka ce sadakatin jariyatin sadakar budurwa rashin fahimtar larabcin da annabi ya faɗa sai suka fasara da kuskure shikenan sai kaga da ta na ɗiban yan mata suna sadaka to wannan kuskure ne wannan bid'a ce wanda abin da ya haifar da ita shine rashin iya larabcin domin inda sadakar budurwa annabi yake nufi ya ce da sai ya ce sadakatin jariyati sai ya zama ainihin kalmar sadaka sai ta zama tana da wasali kwaya ɗaya rak a ƙasa ba faɗuwar wasali ba sannan aljariya sai ya zan tana da alifun da lamu amma anan cewa ya sadakatin jariyatin sai zan faɗuwar wasali ne guda biyu a ƙasa sadakatin jariyatin wannan shine ne wal man'ut sifa wal mausu sadaka mai gudana alherin da za ka yi wanda za a ci gaba da gudanar da ladan shi to wannan kaɗan kenan daga cikin rashin fahimtar larabci irin bidiyoyin da yake sababarwa wanda yake misalan waɗannan gaskiya suna da yawa a ƙasashen nan amma wa fi hadha al kifaya li talib al insha Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sannan malamai suka ce ɓangare na biyu na daga abin da ainihin wato jahilci da kasancewar ainihin wato jahilci da muka ce yana bayyana ta fanni biyu musamman jahilci na farko shine rashin sanin larabci to gaskiya matasa sun yi rauni a wannan zamanin game da fahimta ainihin larabci misali a zamanin tabi'ai wani malami ne ya zo yana karanta wata aya ta alkur'ani a fadar wani sarki wani balaraban ƙauye yana zaune da ya ji ayar sai ya ce ƙarya ne malamin ya ja aya wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima eh, bima kasaba nakalan min Allah sai malamin ya ce wallahu ghafurur rahim sai wani balarabe yana zaune sai ya ce ala gafata malam magana waye wannan sai shi malamin ya ce ah, ai qur'ani ne magana Allah ne sai shi balarabe ya ce a ah, ƙarya ne sai malamin ya ce ah, ranka ya daɗe kana jin ba kawai yana karyata alkur'ani a gaban ka ba kai magana ba sai shi wannan balarabe ya ce in dai har wannan magana Allah ce to lallai ni kam na barranta ba ni ba ita ne mata bara'a malami ya ce subhanallah ranka ya daɗe kana jin mutumin nan yana cewa qur'ani karya ne balaraban ya ƙara maimaitawa in dai maganar Allah ce haka to karya ce aka ce me yasa ya ce ba hikima a ciki a ce ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mace a yanke hannunsu sakamakon mugun aikin da suka aikata sai kuma a ce Allah mai gafara ne mai rahama ne wato kuma a kyale suke kenan sai ce ba kan gado magana sai aka ce a je a ɗauko ƙur'ani a duba aka je aka ɗauko ƙur'ani sai aka ga aya ras amma daga ƙarshen ta ne ashe malam ya canji wasariku والسارقة فاقطعوا أيديهما jaza'an bima kasaba نكالا min Allah? Wallahu a'zizun hakim wallahu azizun hakimun Allah buwayayyen sarki ne gagararren sarki ne Allah ya fi ƙarfin kowa kuma gwani sai balarabe ya ce yanzu na ji magana Allah jama'a mun gane wannan da kyau to wannan ƙwarewa game da larabci a waɗannan zamunna na tabi'ai sun kai matuƙa a kai yadda har sai da ya zan magana da suke a junansu da ƙur'ani suke in ka haɗu da abokinka in yi maka sallama ka amsa duk maganar da za ku yi sai dai ka ɗauko wata aya da ta dace ka karanta shi ma ya karanto maka shi kenan ice maka munzu mata wasalta zaria tun yaushe ka iso Zariya sai ka ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara ka ce ai da haihuwar shi da yayin shi watanni talatin wai watan ka talatin a Zariya kaga aya ce ka ja ka bashi ansa yaushe za ka tafi sai ka ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radaa sai ka ce sai na ƙara shekara biyu amma kaga aya kaja to haka suke saboda ƙwarewa da larabci shin yanzu mun ƙware da wannan larabcin ko kuwa sai na'am na'am da ya'ani ya'ani kama ana cin dan wake da gauda <laughs> jama'a mun gane sai mun je mun ƙware game da nahau game da sarf ya ake gina kalma kaza a larabci ya ake gina kaza a larabci domin larabci wani harshe ne ba irin hausa ba ne yanzu misali tun da muka tashi in muna karatu ya muke fassara bismillah cewa muke da sunan Allah mai rahama mai jin kai ba haka muke fassara ta ba da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara karatuna kaga wannan haka abin yake to amma a larabci dubi kalmar takaitacciya ce bismillahir rahmanir rahim kalmomi ne guda shida bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kalmomi shida zuwa bakwai amma a Hausa fa da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara karatu wajen kalma goma sha ɗaya ko sha biyu to larabci harshe ne takaitacce amma kuma mai fitar da cikakkiyar ma'ana to ya za a iya fitar da ma'anan nan sai an iya nahau sai an iya sarfu ya zan duk kalmar da ka karanta a larabci zaka iya li'irabinta menene matsayin ba'un din nan da aka ce bismillahi to wannan ba din me matsayinta ismillahi menene matsayinta arrahman menene matsayinta arrahim menene matsayinta sai ka ce alba'u harfu jarri ismi majrurun bilba'i wa alamatu jarrihi al zahira ala akhirihi wa huwa mudafun allahi mudafun ilaihi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi al kasratu zahira ala akhirih arrahmanir rahim صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى وهما معطوفان على huma قبلهما duk in ka gama sai ka ce wal jumlatu min al jari wal majruri wal na'at wal mudaf wal mudaf ilayhi fi mahalli raf'i khabar li mubtada mahzuf qaddarahu ba'd an-nahwiyyun isman muqaddaman ai ibtida'i bismillahir rahmanir rahim wa qaddarahu ba'dhum isman mu'akhkharan bismillahir rahmanir rahim ibtida'i jama'a mun gane to wallahi sai mun je mun kware game da larabci mu je mu goge game da nahawu amma wallahi in ba haka ba sai dai a yi ta alkafurar fassara ka yi fassara kana nan ka haifi ɗanka nan da wata shida sai ce baba ba daidai ba ne fa ka ce kai yaro tun kan a haifi ka muke malanta ya ce haba jama'a mun gane wallahi sai an je an koyi na hau sannan a je a koyi adab shine arabic literature a nan ne saidina ali allah ya ƙara mishi yadda yake cewa alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanukum ya ce ku je ku koyi larabci ku je ku koyi waƙoƙin larabawa domin a nan ne tarihi kundin tarihin larabawa yana nan ka je ka iya arabic literature akwai mawaƙa a jahiliya da suka rayu waɗanda gaba ɗaya ba su san musulunci ba ma sun rayu lokacin maguzanci ne lokacin da ake alfahari da zina da shan giya da fashi da makami da iskanci ɗan tauri a lokacin ana ganin shi wani sadauki ne to waɗannan mutanen mamakin Allah sai da ya zan duk wata kalma da ke cikin ƙur'ani sai da suka yi amfani da ita a waƙarsu to in ka je ka iya irin wannan adab ɗin sai zan ka zo kana karatun ƙur'ani duk wata kalma da kai karo da ita ba ka da buƙatar ka je ka nemi fassararta sai ka ga kawai ga fassararta nan ka sani Allah ya ce tabbat yada abi lahabin وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد annabi ya tattara dangin shi ya musu wa'azi Allah ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabi dangin ka na kusa ka tara su kai musu wa'azi manzo Allah ya hau kan dutse ya ce wana da wana kabilu duk suka taru haka ce lafiya yau Muhammadu yace jama'a tun da muke da ku na ta muku ƙarya suka ce a'a in na ce akwai maƙiyanmu za su kawo mana farmakin yaƙi a bayan duwatsun nan za ku yadda suka ce eh me yasa suka ce tun da muke ba mu taɓa jaraba ka da kama ƙarya ba baka taɓa mana ƙarya ba dan haka muke ce maka Muhammadu Aminu yace to wallahi ni da kuka ganni manzon Allah ne Allah ya aiko ni tafiya ta kuma ke da wuya tashin kiyama za ta faru to tun da bai taɓa musu ƙarya ba sai abin ya musu nauyi sai suka yi shiru suka rasa anya mutumin nan bai taɓa wa kowa ƙarya a garin nan ba zai yi ranar farko da zai ƙarya ya fara yi wa Allah sai suka gaza ta shi sai aka samu kawun annabi wanda suka haɗa uba ɗaya shine Abu Lahabi sai ɗaga yatsan shi yana tabballaka ya Muhammad sa'iral ayyam ina kai Muhammad kai canka Allah wadaranka sauran ranakun da suka rage maka a rayuwarka to in ka taba annabi kafin ai wata wata Allah ya rama mishi sai Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabbi hannun abu lahabi din nan da ke wa annabi haka ya shiga uku ya lalace shi kanshi abu lahabi ya shiga uku ya lalace ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyar shi da duk wani aiki da ya tsururuta a duniyar nan ba zai amfana mishi komai ba sayasla naran zata lahabi sai ya shiga wuta mai tsananin ci da balbala wa imra'atuhu har matar shi ma wadda take taya shi wajen bacin annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi yayi wa'azi shi kuma Abu Lahab sai zo ya tara jama'a yace jama'a kuna da hankali kuwa su ce lafiya yace ba ku ganin ni ɗana ne ban yadda ba ku za ku yadda ko ku hauka kuke jama'a ita kuma matar shi sai ta rinka bi gida gida wallahi duk wadda mijinta ya yadda da wannan ɗan namu wallahi ta mishi tawaye aikin da suke kenan na warware da da'awa annabi har ya kai annabi ya daina samun damar yin wa'azi sai an zo aikin hajji sai rinka bin jama'a yana ya jama'a ku zo ku karɓi musulunci ku samu aljanna ranar kiyama dangi na sun kafirce mini sai shi abu lahab ya rinka bin shi a baya ce ƙarya ike yi kun gan shi nan ɗana ne ni ma na ƙaryata shi ku kwa yadda da shi shine Allah ya ce abu lahabin nan sai ya shiga wuta matar shi ma matsayi gumanciyan nan magulmaciya ita ma sai ta shiga wuta sai Allah ya ce fi jidiha hablum min masadi a wuyan nan nata kyakkyawa da take sanya sarƙa gwalagwalai sai Allah ya canza mata wannan sarƙa da sarƙa gidan wuta to kalmar jidu da Allah ya amfani da ita ita kenan a Qur'ani kakkaf Qur'ani ita kenan kalmar jidu to menene jidu ga ta can sai wani mawaƙi a jahiliya ya amfani da ita ya ce wajidun kajidin ri'mi laisa bi fahishi idza hiya nasathu wala bi mu'attili wala yana yaban matashi. Ya ce wuyan matashi kamar wuyan barewa in ta kawo sarka ta sa matukar dai ba bar shi haka siddan ba kaga yanzu ka san irin wannan adab din in ka zo kana karatun qur'ani sai zan kawai duk ka san waɗannan abubuwan amma abu ne da baya bukatar girman kai sai ka je ka sauke kanka ka zauna a gaban malamai ka je a zaure ne za a karanta ma haya islamic za ka shiga jami'a za ka shiga amma kana son ilimi kuma kana da girman kai ko kana jin kunya har abada ba za ka samu ilimi ba haka malamai suka ce duk wanda yake da kunya ko da girman kai ba zai samu karatu ba jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka jahiltar larabci wallahi musiba ce wadda take sabbabar da kawo bid'a a cikin addinin musulunci domin mutane za su rinka fassara da ka yanzu a ƙasar nan akwai malaman da in ka saurare su in suna tafsirin qur'ani in suka zo wurin wa wajadaka dhallan fahada sai ka ji mutum ya ce ban faɗa ba ba zan faɗa ba saboda shi kalmar bal da ya sani ɓatacce kawai ita ma'anar da ya sani kenan a larabci dan haka Allah ya ce wa annabi wa wajadaka ballan fahada shi a wurin shi sai yake ga fassarata. ta Allah ya same ka batacce sai ya shiryar da kai to akan haka sai ya ce shi ko ba zai faɗa ba bai faɗa ba a da kuma ba zai faɗa ba a yanzu ba fassara kenan ba kalmar balala a cikin larabci tana da ma'anoni kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ko Ibn al-Arabi ce guda tara yanzu kamar kalmar ƙwarya a Hausa kalmar ƙwarya a Hausa kalmar ƙwarya tana ɗaukar wannan fafaffan duma ko ƙoƙo ana ce mai ƙwarya ko na haka sai ka ce ƙwaryar matata ta fashe kowa gane abin da kake nufi in ka je yan gora ka ce a ɗibo maka ƙwarya ɗaya me ake nufi cikin ƙwarya guda ɗari in ka je yan azara ka ce a baka ƙwarya ɗaya me ake nufi guda ɗari kaga kalmar ƙwarya a hausa yanzu ta ɗauki ma'ana biyu ko haka kalmar ɓari a hausa kalmar ɓari in ka ce wance ta barar da tangaran kowa ya san ta kifar da shi ya fashe in ka ce matan wane ta yi bari kowa ya san wannan barin ba irin wancan bane to wannan shine ake kira jinas a cikin ilimi na ainihin balaga shine a cikin ilimi na ainihin syntax balaga ta turanci ake kira homophones bahaushe mai karatun ilimin hausa a bayara ko a abu shi kuma sai ce kalma mai harshen damo kalma ɗaya ce amma tana ɗaukan ma'anoni da yawa suna da yawa a cikin larabci ga sunan kamar kalma as-sa'a Allah ya amfani da ita a Qur'ani yace wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin ranar da tashin duniya za ta tsayu masu laifi za su rantse da Allah cewa ba su zauna a duniya ba sai sa'a sa'a farko ita ce tashin duniya sa'a ta biyu kuma ta agogo amma duk kalmar sa'a ce gashi nan cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi yace al-ma'u min al-ma'i ba a amfani da ruwan wankan janaba sai in an fitar da ruwan mani da haka abin yake a musulunci in ka sadu da matarka a da kafin a gyara al'amura a musulunci in baka fitar da mani ba to babu wanka a kanka sai annabi ya ce alma'u min alma'i kaga ma'u na farko da ma'u na biyu ba irin su ɗaya ba alma'u ruwan wankan janaba ba za a yi amfani da shi ba min alma'i sai in ruwan mani ya fita jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan wallahi mu je mu goge game da larabci yadda zai zan muna fassara qur'ani ka ce uwanmu da ubanmu larabawa ne mu fassara hadisi ka ce uwanmu da ubanmu larabawa ne amma ku duba rashin iya larabci yasa ahalari ba a fassara shi daidai ahalari idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha wa in iltabasat ghusila thawbu kulluhu yadda ake fassara shi a ƙasar nan shine idan aka ga najasa sai a wanke ita najasar in ta fantsama sai a wanke rigar duka to duk wanda ya wannan fassara ya fantsama a jahilci ba haka bane fassara idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha an-najasatu huna fa'ilun marfu'un bi dammatin zahira ala akhirih idan najasa ta bayyana ga najasa sai ka ganta anan sai malam ya ce ghusila mahalluha sai a wanke wurin da take sai malam ya ce fa'inil tabasat fa'inil tabasat huna damirun mustatirun taqdiruhu huwa ai najasatu idan kuwa najasa ta taɓa rigarka misali a ce sai yaro ya maka fitsari a hannun riga sai ka ce bari in aka tashi wa'azi za ka wanke kafin a tashi wa'azi sai hannun rigar ya bushe sai wurin ya saje ka kasa gane shin nan ne ko nan ne wai ma hannun dama ne ko na hagu to shine iltabasat Najasat ta saje ka rasa ina take sai mala yace ghusila saubu kulluhu sai a wanke rigar duka an fita daga rikici ke amma mai ahalari riba cewa yake wai in ta fantsama a in aka fantsama maka kwata ko ahalari riba ce ka wanke duka ba dole ka wanke ta duka ashe ba ma'ana karatun ba kenan to me ya kai waccan fasarar shine rashin iya larabci shi yasa mu rufa wa kanmu asiri mu je mu koyi larabci jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu bangare na biyu na jahilci shine jahilta sunna jahilta sunna ya kasu kashi biyu jahilci na farko na sunna shine aljahlu bi qawanin tamyizi bainal ahadith al maqbula wa ghairihi idan mutum bai iya ilimin hadisi ba ilimin da da shi ne ake iya gane hadisi kaza ya inganta hadisi kaza bai inganta ba wannan da ya inganta saboda kaza saboda kaza to ga fassarar shi wannan da bai inganta ba saboda kaza saboda kaza wannan ilimin shi ne ake kira ilmu mustalahul hadis wallahi har yahudawa da ba su kaunan manzon Allah sai da suka yabi musulmi akan haka suka ce musulmi na da wani ilimi wanda ba wanda yake da shi a duniya idan ka iya shi duk maganar da aka faɗa a duniyar nan zaka iya gane gaskiya ce ko ba gaskiya ba ta hanyar wannan ilimi wannan ilimin shi ake kira ilmu mustalahil hadith ko ilmu usulil hadith science of the hadith ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ne wanda babu ilimin da ya kai shi faɗi domin a cikin wannan ilimin zaka samu littafi ɗaya yana da mujalladi ɗaya biyu uku goma za ka samu littafi ɗaya a cikin ilimin hadisi mujalladi talatin mujalladi sittin mujalladi ɗari littafi ɗaya a cikin ilimin hadisi shi yasa an kana son ka zama malamin hadisi wallahi zagewa za ka kai karatu jan amma kin kime man naɗi ƙatuwar sanda a sai dai in ka makance kuma Allah ya kiyaye ka samu jagora amma zagewa za ka kai karatu wurjanjan Allah cewa ya ikra ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta to wannan ilimi na hadisi jama'a a ƙashin gaskiya saboda Allah shine ilimi kadai wanda ake kiran shi al-ilmul khadim ilimin da yake shi mai gida ne shi yake ma duk sauran ilmomi na musulunci cefa ne duk wani ilimi da ka gani a duniya sai ilimin hadisi ya aiki a kan shi domin sai malamin hadisi ya ce maka kira'an nan ta inganta sannan za ka yadda cewa ƙur'ani ce sai malamin hadisi ya ce maka hadisin nan ya inganta sannan za ka ce daga annabi ne sannan in kai malamin fiƙihu ne za ka fitar da hukunci a kai malamin hadisi in aka zo mishi da magana yanzu aka ce an yi kaza a jihar adamawa nan take yana da hanyar da zai iya gane labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba gashi baya garin amma wallahi yana auna ilimin hadisi zai iya ba bokanci bane ba duba bane amma kawai saboda kwarewa akan wannan ilimi yanzu yanzu zai iya gane labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan shi yake kira ilmu usulul hadith ko kuma ilmu mustalahul hadith wannan akwai buƙatar wallahi musulmi su zage su kware su goge game da wannan ilimin yahudawa babu inda ba su samu sun shiga wa musulmi ba amma da suka zo za su shiga harkar hadisi sai da wani bayahude mutumin ƙasar faransa ya je littafi yana son zai ci mutuncin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya samu wani malamin hadisi a ƙasar masar malam fu'ad abdul baqi ya ce ala gafata malam kaga wani littafi da na yi da fu'ad ya dan dudduba haka sai ya ce ya ce amma wannan ai duk yi shirme a ciki sai ya ce wani irin shirme ya ce yanzu wannan hadisa ba haka yake wannan ma ba haka yake wannan ya sakarci wannan ko dan islamiya ya san ma ba daidai bane sai ce wajen shekara sha takwas wannan ya ce ai duk shirme ne kai sai ce kuma wannan abin da kake nufin kai wai kana nufin kai wa musulunci fi rasa duk hadisan musulunci ka tara su wuri ɗaya kowane hadisi